ga zafin talauci ga zafin gidansu ba ɗakinta ba uban da yake gina ɗaki don ‘ya'yansa su dawo su zauna saboda aka ba da ɗaki a gidansu a ɗakin yara su ta sharing har Allah ya kawo wanda za a daidaita mun gane jama'a saboda haka kalar imamun da zazani fil ihya ihya ulumuddin al-ihya fi a ahammu ta ta tsantsan wurin aurar da mace shi ya fi muhimmanci fiye da takatsantsan ɗin namiji ha raqiqatun bin nikahi la kalli sadaha. ita ba mace kamar baiwa take in an mata aure ba mai kutar da ita saboda haka wa zaune ƙadirin alal ala da kulli hali namiji kuwa zai iya ce ya sake ta duk cutar da yake mata za ta iya cewa ta saki kanta ne ba sai dai ce ba in aka gyara ta zai ce ki koma ki haƙuri amma shi miji komai saba shari'an da ko tana jini karewa ke tana jini in yace ya sake ta uku to wallahi saki uku yayi saboda ne yayi haram amma sakin yayi saboda haka ita kamar baiwa ce shi kuma yana da inci. saboda haka in za ka aurar da diyarka ka yi tunani irin wannan waye ne ina mu'amalarsa ta addini ina mu'amalarsa ta zamantakewa ina fata an gane ومهما a ابن مهما تزوج ابنته ظالما او فاسقا او مبتدعا او شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله duk lokacin da mutum ya aurar da iyarsa da fasiki ko azzalimi ko dan bid'a ko mashayin giya haƙiƙa ya tafka jinaya babban laifi wata arwaba da safuɗillah kuma ya bijirar da kansa ga fushin Allah wanda ya aure da isa ko wali abin wali takarsa ga mai irin wannan sifa fasikan zaliman mubtadi'an shariba khamri Allah kiyaye mu قال رجل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن لي بنتا فمن ترى أن أزوجها له أن أو أجارة فمن ترى أن أزوجها له حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتي وولي متن إلا يا ولي متن يتنبيه حسن بن علي إنا دنيا gawa za ka ban shawara in aurar masa قال زوجها لمن يتق الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها زوجها لمن يتق الله لا يا كأورد إتجمي سورا الله idan soyayya ta karu sai ya rike ta girma mata idan kuma matsala ta zo ta shiga tsakaninsu ba zai zalunce ta ba amma akasinsa to akasin aiki saboda haka wanda duk ya tashi aure kar ya ce akasaruhum malan ko akasaruhum ilman ko awsa'uhum sulmanan wannan duka ba ce zawwujha ga waɗannan ba amma zawwujha liman yattaqillaha ya ake gane tsoron Allah da aikin Allah tsoron Allah na zuci amma alamu da gaɓoɓi da magana su suke nuna mana cewa wane na tsoron Allah zuciya kuma sai Allah mun gane jama'a almukafa'atu bayna zawjaini daidaito tsakanin miji da mata alkafa alkafa'atu lughatan hiya musawatu والمماثلة والمقصود بها هنا أن يكون الزوج مساويا لزوجته في الدين abin da ake nufi miji ya daidai da matarsa a addini wan nasab da nasaba idan bakureshi ya ce bakureshi wal idan tana da dukiya kai ma kana da ita ko yar gidan masu dukiya kai ma kana da dukiya wal markazul ijtimai haka matakin al'umma na rayuwar jama'a kai ma ka yi daidai da gidansu wasalamati min al'uyub haka kuma kuɓuta daga aibobi lafiyar ka kalau kana tafiya tsaye ya ka lafiya ita ma haka wala shakka annahu idza kanat manzilatul rajuli asma min manzilati zawjatihi ya talla أو مساوية لها كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية فمكوا idan manzilar miji ta fi ta matar mana a waɗannan abubuwa da muka ambata da sauransu ma matsayin mijin ya fi na matar to ya fi kawo zaman lafiya kuna ji jama amma idan ta duba wata matsala ta faru tsakaninku ta duba gidansu can da ta baro ta duba inda take in ba addini ya ratsa ta ba sai ta yi fitina saboda haka ake cewa mafi kyau kaɗan fi gidansu dama-dama ala samun gane amma za mu zo mu yi bayanin wannan wannan ba sharaɗi ba ne za mu faɗa wani ce yawwa <laughs> da sharaɗi ne da an sha wuya ko na zahabal malikiyatu shine ko wal kafa'atu fi zawaji mu'tabaratun shar'an daidaito auratayya abin la'akari ne a shari'a walakin al-fuqaha ikhtalafu fil umuri allati yajibu an tatawaffara fiha al-kafa'a sai dai malaman sun yi sabani da me ake cika kafa'a da me da me ake so su yi daidai da mijin da matar ذهب المالكية إلى أن الكفاءة معتبرة شرعا في الخلق آه. دولة سيدانة النبيئة والدين ذا الدين والاستقامة على أمر الله عز وجل دكما سيوا أكان الأمر الديني الله نجل ما دبوايا بغض النظر عن الحسبي أدين زيدو أكر أكل درجة الكوي معنى أدين زيدو دكالن درجة أبنشي walmali a zurna ido daga cewa sai mai dukiya wa gairi zalika da wani wannan fa yajudu lil mar'ati an tatazawwaja min rajulin aqalla minha hasaban wa nasaban wa malan ya halatta eh, mace ta auri mutumin da yake ƙasa da ita a nasaba da hasaba da dukiya madama ala khuluqin fadilin matukar yana da ɗabi'a wanda ya fike mai kyau wasu ƙamacin zahira yana daidaita akan sunna wale laysa li ahli al-awliya'i al-haqqu fil ala ɗaya daga cikin waliyai ba shi da iko ya bijire wa wannan ko ta fi shi dukiya gidansa ya fi nasa dukiya ta fi shi kyau ta fi shi dangantaka ta fi shi mulki shari'a ba ta hana ba amma abinda ake so don dawwama ta yi sauki mu'amala ta yi daidai shi ne abinda muka faɗa a baya amma yin haka ba laifi ba ne in sun yadda ina fata an gane na bal mustahab'u lahu an karrira ko an yi wai ba yi fihi kai mustahab'i ne ma wali in an yi irin wannan aure ya tabbatar da auren walakin bi sharti an takuna almar'atu qad tazawwaja bi izni waliyyin min awliyaiha amma da sharaɗin, matar ta yi auren ne daga izini ko da izinin waliyi daga cikin waliyanta za mu zo kan waliyai wane ne farko wane ne na biyu wane ne na uku wane ne na ƙarshe wa idza lam yakun ar-rajulu ala wa dinin kana li ahadi awliya'i al-i'tiradu ala tazwijiha idan mace ta kasance a kan addini sai aka je wani ya aunar da ita inda ba addini to wali ya samu ya bijire wannan auren wa ɗalaba fasahil akdi ya nemi a ɓata auren ah, tamma bi libahu auren da aka ɗaura shi ba da yardarsa ba ƙalibin rashin fi kitabihi bidayatul mujtahidi yace walam yaktanif al-madhhabu al babu sabani a mazhabin malikiya annal bikra budurwa idza zawwaja al abu min sharibi khamri idan babanta ya aurar da ita ga mashayin giya anna laha an tamna'a nafsaha min al nikahi ta samu ta hana ta kiyadda da mijin su sadu wa yanzuru al hakimu fi dhalika to abu ya kai matsala tsakanin uba da iya to sai dai hukuma ta shiga fa yufarriqu bainahuma wa dhalika idza zawwajaha mimman lahuma mimman maluhu haramun wanda dukiyarsa ta haramce uba ya samu ya kiyarda da auren aw imma huwa kathirul hanafi bi talaqi ko kuma mai yawan rantsuwar saki wannan ma aibi ne ga miji uba yana iya bata auren in aka yi bai sani ba واستدل أصحاب مالك في الكفاءة بما جاء في الكتاب والسنة هجر مالكية نكفاءة قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سورة الهجرات آية تشاؤكم inna hadhihi al-aya tuqarriru anna an-nasa jami'an sai ya fi tsoron Allah tsoron Allah kuma a zuciya yake sai dai a ga alamarsa a aiki wa amma sunnatu fa qawluhu alayhi salatu babin maimaita magana sau uku na'am wa qad tazawwaja bilal ibn rabah bi ukhti abdurrahman ibn auf radiyallahu anhuma bilal dan habasha baƙin fata sannan bawa da aka yanta amma ya auri kanuwar abdurrahman ibn auf wanda balarabe dan makka yayi kaura zuwa madina mai nasaba mai daraja mai yawan dukiya iyaka amma shi bilal ya auri kanuwarsa kaga wannan an gama da cewa a'a balarabi ya ce a'a bakuraishi ya ce shi ya sa mai askari ya ce wal mansusu alaihi annal abdal muslima kufun lil hurral arabiya ya ce mansusu alaihi abinda nasi ya zo annal hurr annal abdal muslima bawa musulmi kufun ya dace ya auri al hurra al arabiya diya kuma balarabiya shi kuma bawa amma musuluncin nan ya ɗaga darajarsa ina fata ana tafiya to sai ya ce wajen wajen nabi sallallahu alaihi wasallam fatimata binta qaisin min usama ibn zaid sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure da fatima ɗan zaidu ga usama ɗan eh, qaisu ya aure ta ga usama ɗan zaidu wa huwa laysa kufu allaha fi nasabi a nasaba ba kufi'inta ba bane ba su daidaita ba wasu ilar imamu ali ibn abi talib radiyallahu anhu an hukumi zawadin akfa'i an tambayi ali ibn abi talib akan hukuncin auren daidaito faqal sayyati annasu ba'dhum akfa'un li ba'd mutane daidai da juna suke arabiyuhum balaraban su wa ajamiyuhum da ba'ajaman su wa quraishiyuhum da bakureshen su wa hashimiyuhum da bahashiman su iza aslamu wa amanu da saboda haka aslamu wa amanu ya goge komai وقد رجح ابن ابن القيم مذهب المالكي في هذه القضية ابن القيم الجوزية يا لنجا يد مذهب المالكية أو القضية في زاد المعاد في هدي خير العباد حيث قال فالذي يقتضيه حكمه عليه الصلاة والسلام abinda hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake nunawa i'tibarul kafa'a fi dini aslan wa kamalan al kafa'a fi kawai aslan wa kamalan na asali da sharadi na kamala in aka samu musulunci to an samu babbar فلا يزوجها مسلم ولا يزوج مسلمة ولا تزوج مسلمة بكافر كر أولد مسلمة كافر ولا أفيفة بفاجر كر أولد كاممية كفاجر فاسق ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك قرآني نفس قرآني بيل آخر da cewa wato banda addini akwai abin da zai hana aure ba amma rashin addini rashin daidaito wurin addini to wannan kan ya hana aure fa innahu haruma alal muslim nikahu zani al khabith an haramta auren mazraci al khabith wa lam ya'tabir wala sina'atan wala ghinan wala hirfatan fa yajuz li 'abd al nikahul muslimati alghaniya idza kana afifan muslima ya halatta bawa kinni bawa kinni shine bawan da babu sofa ne ko kaɗan na yanci ba mukatab ba ba muba'ad ba ba wanda kuka mallake shi ku da yawa ba na ya halatta ya auri musulma mai wadata in kana afifan in ya kasance kamamme ne wa musulma ko musulmi ne arkanun rukunin arrukun lugatan aljanibul qawiy wa silahan huwa ma yatawaqqafu alayhi wujud ash-shay' na'am wa ma'na arkan arkanun nikahi huwa ma la yatasawwaru an-nikahu illa bi wujudihi abinda aure ba zai yiwu ba sai an same shi wa qad addaha ba'd al-ulama'i khamsatan kaman wannan filoli da suka rike tsakiyar masallacin nan shi ne rukuni na ɗaya almahallu eh, almahallu huwa zaujatu almahallumani alhaniyani mil mawani shari'iyya kal'iran walmarab wa zai rizalika mai mawani a zawaci idan ba lafiya mijin ne ko matar to ba aure na biyu a siha wani an ta kuna bilafin ya dullu aladdawa shi na shi ne lafazin da ya zai nuna zaman dawwama gobe sai Allah amma kar a ce aure zuwa lokaci kaza ko an ɗauki lokacin da ake gani ba za su kai shi ba a rayuwa don malam abdullahi da da yake shekara saba'in ya yi aure ya ce nan da shekara saba'in to duk da cewa ku kana tsammanin kawa saba'in sau biyu ba ma tsammani dukanmu ko ba haka ba to amma idan ka kayyade masa ranar karewa duk da cewa ba mu tsammanin za mu kai wannan shekaru to babu aura kayyade masa lokaci da kai saboda haka shi'a zama kawai suke yi mata da mazansu in dai suka yi irin wannan auren to abu ahalus sunna babu auren ina fata an gani wannan qaulun zauji aw wakilihi ibnataka aw wasiyataka fulana kamar mai ba da aure ce auren min da yarka waya da qulul wali zawwajtuka binati fulana shi kuma mai aure ce na aure maka ɗiya ta wance wa qawlu zawji qabiltu miji ya ce na karba da ha wa zama fi al ya? to wajibi ne kuma da ba da aure da karɓa take Shehu Khalil a cikin jawabin kirɗin ya ce idan mai aure ce na aurar mata wance a kan sadaki kaza sai ka ce wai wai wai ta yayi yawa bari je mu shawara kuna ji da ka tafi baka dawo sai kan daga baya ka dawo to baka da aka yi ya ɓaci sai dai a sake baka ne bayarwa da karɓa ya zama take sharaɗi ne dole a samu fauriya jama'a mun gane wurin yawwa almahar sadaqi wa huwa sadaqu alladhi yu'ta lil mar'ati fi nadhir istimta'ihi biha sadaqin da ake bai mace a madadin jin daɗi da za a yi da ita wa huwa imma an yudfa qabla al-aqd aw ba'dahu ko da ba da sadaqi kafin kullu aure ko bayan kullu aure wa yudfa laha ba'dahu aw yudfa laha ba'dahu wa yu'ajjalu ba'd ko a bada sashe sashe kuma sai an sai daga baya za a biya haza haqqul wajibun bi ijma'il umma sadaki wajibi ne da ijma'in malamai watun nisa sadaqati inna nihla suratul nisa'i aya 4 wala hadda li akthar sadaqi amma yawan sadaki ba iyaka wa ataytum ihdahunna qinqara in kun ji bayanan malami akan qinqar trillion nawa ne ko biliyan nawa ne ko miliyan nawa ne ƙindar ko da haka in ka kai ka ba da ka bayar wa'addada wul malikiyyar wa'addada malikiyyatu aqalla hu bi rubu dinar amma ga malikiyya kasansa kai ya kasa rubu dinar walakin tukrahu al mughalatu fi amma an karhanta tsadar sadaki li'annaha taj'alu ash-shababa yansarifuna an az-zawaj tsadar sadaki tana iya sa samari su rika kau da kai daga aure in an kau da kai daga aure in ba sa'a ba kuma za a shiga barna fayanshau shaunin zalika al-fasad da khuluqi daga nan kuma za a samu bacin ɗabi'u wa kifu mu ana so a sauƙaƙa wuri a alayhi salatu wa salam a'zamu nisa'i aisar hunna mu'una mu'una ko mu'una ɗaya. wato aure mafi albarka wanda ya fi sauƙin ɗawainiya rawahu ahmad wal hakim wal baihaqi al wali sai Wali huwa abu zawjati aw al wasi aw aw al aqrab al aqrab ko mafi kusa sannan mafi kusa min asabatiha daga cikin asibai wa dalilul waliyi qawluhu alayhi salatu wassalam la nikaha illa bi waliyyin wa shahidai adli wa in tanaza al awliya al mutasawuna fi daraja كالأبناء والإخوة الأشقاء أو لأب أو لأعمى في تولي العقد إذا aka samu sabani domin in ba uba mujibiri ba in aka zo a daura auren diya to dama ɗanta ne farko wanda ya fi ya aurar da mamansa in dai mahankalci ne daga shi sai babanta sannan idan aka yi sabani ‘ya'yan ne suka yi saɓani da wa da ƙani wane ne zai aurar da mamansu ko kuma ƙanne ne suka yi saɓani wa zai aurar da ƙanuwarsu ko yayarsu to a nan idan an yi saɓani to ga inda za a yi an gane ko amma ala zai wa ainihin sauti sun yi saɓani a kan ainihin sauti wanda miji za a aurarwa ta yadda cewa aurar da ita to wanne za aurarwa sai wanne ya ce musa wanne ya ce isa ya zai hari shi ne ya ce ma'attifaki ala ainihin sauti ko ba ta ba idan sun yi a kan mijin amma an rasa wa zai daura auren auta na da ofi ainihin sauti ko kuma sun yi sabani kan wanne za a auren wa ita walam tu ayyana wahidan aw ayyana da da kufrin ta ƙi cewa wane take so ta ba su dama dukansu nazarar wa fi man ya wannan akida minhum bil au bil ula an farko shi mai shari'a ya duba wa ya kamata ya ɗaura auren wa fi man yuzawwijuha fi thaniya a qadiyya ta biyu kuma an rasa wanda zai aurar da ita shi mai hukunci ya ce wane ne zai aurar da ita fayamuruhun bitazwijiha minhu sai ya umarce shi ya je ya aure da ta wala yazawuju an hakimu shi hakimu bai zai daura auren ba zai umarni ya ce wani ka je ka aure da ita na biyar a shahidani almurad bi shahidain an yi habir al'aqda ifunani fa akthar min ar-rijali al-udud al Al-Musulmi, a samu mutum biyu karanci adalai musulmai wa shi ne zawai adalai mu'min ko ku shaidar da ma'abuta adalci biyu daga cikinku. Wai kasu yuqasu ala talaqi wal raj'a akan ko raj'a ko saki aka wannan amma an yi kiyasi cewa wurin daura auren ma wannan zai yi aiki wa qawlu alayhi salatu wa salam la nikaha illa bi wali wa shahidai adni rawahu al-bayhaqi wa darqutni fi wa fi adam ma'rifati adalaini amma idan ba a san suwaye adalai biyu ba wa qillati wujudihima kuma akwai karancin samun su yustasan ikisaru to ana son a yawaita shedu maratibul ya fi wani akbi nikahi ghairi mujbira ko mujbara qala shaykh khalil wa qaddima bulun bulu wa ke fara cancantar aurar da mata ɗanta ma'ankalci fabluhu daga ni sai ɗansa in ba ɗanta wa isa fala komai nisa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗanta ba ya fi kowa cancantar aurar da ita fa abun sannan uba fa akun li ghairi ummin sannan ɗan uwa wanda ba na uwa ɗaya kawai ba fabluhu sannan ɗansa wa in safala ko da yayi ƙasa fa ammun, sannan kaka sannan baffa da ghairi ummin fabluhu baffan kullum shi ma ba na uwa ɗaya kawai ba sannan ɗansa wa insa fana wa kuddima shaqiqu ala ladini wa banihim wa ramani wa banihim ala ana ƙaddamar da wanda yake na uwa ɗaya uba ɗaya in ba a samu ba ne za a tafi na uba ɗaya kawai amma na uwa ɗaya la mai zaune gane jama'a aha eh, eh, summal kafilu wacce ta rufe duk mai aurar da ita daga cikin waɗannan to kafilu wanda ya renanta ai allazi qama bi umuriha hatta balaga inda wanda ya kai yana lura da al'amuran ta yi karatu har ta kai ai aurenta to shi ake ne wa huwa ajnabiyyun alali ko ba da ni yi ba na baba shi ake ne wa zahirul mudawwara shartu dana'a a mudawwana zahirinta ya ce sharaɗi wacce kafilu zai auren sai dai da ni'a kastantacciya fahim ta raba ta ƙadirin idan tana da daraja ƙala malikun la yi zawutuwa illa waliyuha in dai mai daraja ce ba mai auren da ita sai waliyin da abu sulɓar ko kuma sarki abu hakim ya danganta da wanda ya fi kusa da ita ثم ولاية عامة سننتي قلت تجم جني فيتولى عقد نكاحها أي فرد musulmi na. sai ɗaya daga cikin musulmai ya jibinci aurar da ita illam yujad man zukira in ba a samu wanda aka ambata nan ba wa min fardil kifaya aurar da mace da ta isa aure dole a samu ɗaya daga cikin musulmi ya aurar da ita domin ba ta iya aurar da kanta idan duk jama'a suka ki aurar da ita ko mutum nawa ne a garin dukkansu sun yi wa Allah laifi ina fata an gane al-mu'ashara al-hasana bayna as li kullin min az huququn yu'ti qala alayhi qala Allah subhanahu wa ta'ala wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم سورة البقرة آية 22 mata suna da haƙƙi da za a basu. su kamar yadda su ma suna da haƙƙin da za su bayar amma fa a sani maza suna da wata daraja ta musamman da Allah ya fifita su akan mata wai kullu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna lakum ala nisaikum haqqan kuna da haƙƙi akan matanku ولسائكم عليكم حقا ما تنكم وزنا بحقي هذا يدل على أن المرأة شريكة الرجل wannan na mana cewa mace abokiyar tarayyar namiji ce wa kasimatu hufil hayati kuma abokiyar raba haƙƙi ce a rayuwa ma annahu kadan faradar ar-rajulu bi ba'd al-hakami al-mar'a duk cewa maza sun rabu da mata akwai wasu haƙoƙi na musamman ولكن ذلك لا ينفي أنه ينبغي أن تكون العلاقة بين الزجر والمرأة علاقة كريمة رحيمة duk haka dole alaka ta zama alaka ce tsakanin mace da miji alaka ce ta daraja juna alaka ce ta tausayin juna waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma huququ zawjati ala zawjiha haqqin mace akan mijinta annafaqa an annafaqa هي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وشراب ومسكن ودواء duk yana kanka malam malam miji kai za ka yi wannan inna shaykh khalil kada fassala ala zalika alqawla shaykh khalil yayi bayani dalla dalla yace yajib limumakkinatin lilwadi ala albaligh laysa ahaduhuma musrifan kutun to kutun abinci ya wajaba akan matar da ta ba da kanta ga mijinta wa idamu da kayan miya malam kana sayan kayan miya da magi da gishiri da mai na da man gyada kana sayan nama kana sayan kifi za mu je gun Allah ya wa kiswatun da tufafi wa maskanun bil'ada da wurin zama bil'ada kana garinku gwargwaron garin da Allah ya yi muku a garinku ga irin ginin da kuke yi ba za ka ce ita sai an mata irin na Kano ba misali bi ha wusi'i wa haliha gwargwadon yalwasa da kuma halin yanayin matar baladi wasa da kuma yadda garin yake da yadda farashi yake a garin wa in kanat akulatan ko da matar taka mai cin filet biyar ce eh babu khiyari da akwai abin da in aka aure maka da mata baka sani ba za a yi khiyari misali an boye maka ciwo to ci da yawa ba zai ba damar yin khiyari ba fa innaha musibatun nazalat bika shehu karir ya ce musiba sai Allah ya dora maka amma ka ce a baka kuɗin ka ka fasa auren baka da iko sai dai ka iya sake ta amma abin da aka boye maka na ciwo ko wani abu mai kama da shi idan baka sani ba sai daga bayan ka sani ko baka sadu da ita ba idan ka sani ka sadu da ita khiyari ya kuce maka saboda haka ah, sai a lura da wannan na'am watuzadul murdi'u ma ta bihi wurin ciyar da mata mata ta haihu tana bukatar biki ne kyau kaga ganda din nan haka ne da kayan yaji kayan ƙanshi kadin fari musoro citta ta duk waɗannan a mata ƙari don ta ƙara ƙarfi karka ce yadda kake mata abinci da yanzu ta haihu ma irin na da a'a a ƙara aka ce wato zadu lil da ta tataqawwa don ta ƙarfi wa qala aidan ya khalil Yi furadun ma'u an wadaita nemo ruwa kana nemo ruwa a gidanka ko matanka suke tafiya su nemo ba kyau wa zaitu da mai manja ko man gyada ko irin man garinku wal milhu ka nemo gishiri kaga magi ya shiga ko bai shiga ba wal lahmu ka nemo nama almarrata ya ba'da almarrati Allah ji ganshe Khalil yace nama da yake ba kullun za a iya ba yace almarrata ba'da almarrati daga lokaci zuwa lokaci amma karka yadda kai mako guda ba yi miya a gidanka da nama ko kifi wa hasirun ah ba zai yi ba ta ta gwargwaron samu amma dai a sani wannan abin da ake fara duk a rubuce ke ba kar ka samu ka ce kai ba za ka saya ba tunda ba dole ba ne a yakan zama dole ba kun gane jama'a wa hasirun tabarma waye ne ne nemo tabarman kwanciya wallahi miji ne ka je irin mutane za a aure da ita ka tilasta uwa sai ya sayo katiba lamba kaza da fulo lamba kaza kai gado kai sib na waye sib na waye uba ya shiga uku sai ya sayar da dufarsa ta kasuwa wallahi wani ya ce min ya sayar da rabin dufarsa zai aure da yasa yake ce to yanzu ƴaƴan sun kare ne yake da sauran ce to me ka sai in za ka da sauran idan nufa ta kare kuma ya ka yi yawanci da ka za mu so kun ga sadaki da nufi sallallahu alaihi sallama hmm. na tsallake gunda da nufi sallallahu alaihi sallama yake biyan sadaki yake aure in ji Aisha radiyallahu anha miliyan hudu ne da dubu ɗari uku da talatin da takwas da ɗari tara da arba'in da uku ku je ku yi lissafi da naira kuma nairan ta ƙara faɗuwa ma watakila watakila mun ya wuce haka ba to ka bar mutum da wahala don Allah mu bar iyayen ƴaƴa mata da ɗawainiyar da suka yi na riƙe uwarsu uwar ƴaƴan matan da ɗawainiyar karatunsu da ɗawainiyar uniform kudin makaranta kaiwa da komowa ɗawainiyar tarbiyya ɗawainiyar magani ɗawainiyar kaza don Allah a bar iyaye maza da wannan kai da kace kana son yarsu za ta aura ka zo ka biya ɗan sai za ta yi wannan wa'azin samari suka dinga zumbura baki tai shi ne gaskiya yanzu irin kudin da waɗanda suke kashewa a banza a ce an yi kaza an tafi yawon wuri kaza an tafi fikini an yi waye an yi waye a kashe miliyoyin kuɗi a banza amma kuma ka tare cewa uban ma ya wahala ina dalili kuma shi da wahalar sa tada wasarirun waye mai neman gado miji wasarirun jama'a wasarirun idan an ce sarirun mai kenan to idan gado ya shiga kujerun naku da kuke jejjera ba za su shiga wani to kai miji kai ne mai yi ihti da lahu duk lokacin da aka bukaci waɗannan abubuwa wa ujratu qabilatin da ladan ungozo ma in matar ka za ta yi an ce kai ta awu ka ike ta awu ta zo aiwa an ce a kai asibiti ka ce ba za ta ji ba kuma wallahi duk shari'a ta ɗora maka ƙabila ita ce ungozoma waye mai ba da kuɗin ungozoma ko abu da ake zuwa a ce bari auna nan bari auna cikin a ina zaman sa yayi daidai ko bai daidai ba ya za a yi dukkan ne mai biya kai musu eh wani ma ruwansa eh to ku je mana in za ku je to kanka yake wazinatun tastadurru bi tarkiha haka duk adon da in ta bari za ta cutu yanzu kamar mata ba man shafawa da busurku kamar mata ba kwalli kamar mata ba lalle ba fankeke ba gazal ba kajal ba waye ba waye ka barta kafan nan kamar kafar wani mutum Allah ya sauke kai ne ka ne yawa sai ce maka me ya ce maka ah, ka kulin menene akan da in babu shi za ta cutu kwalli wa duhulin da man shafawa mutadaini wanda suka dace da yanayi irin nagarin, garin wa in da kuma lalle kunshi wa rusdun da kitso in ka iya kitso kana ji in ka iya kitso in matarka ko matanka suka bukaci kitso ka ce su tsefe eh a zuwa zauna tsaf ka kitse musu kai tsaf wallahi wallahi kada tsammanin a wannan kitson akwai abubuwan da su kayan shiga mana soyayya aha da wata zai taimaka kin wata wata kila mai algulmaci in baka iya baka biya a yi mata أو ذاك شير مشدو إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى أرزوا قرشان أبندا شيخ خليل يفنا ودليل نفقة قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها wajibi akan wanda aka yi wa haihuwa almauludi lahu wanda aka yi wa haihuwa malaman usul sun yi amfani da wannan wuri da cewa ɗa na uba ne ba na uwa ba ne saboda haka ɗawaniyar ɗa duk tana kan uba ne sannan kuma in za a faɗi sunan ɗa sunan babansa ake haɗawa da shi ibrahim musa ba ibrahim aisha saboda ne al-mauludu lahu wa ala mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka yi haihuwa miji kenan haƙinsa ne duk waɗannan abubuwa ya yi ƙana alayhi salatu wassalam limu'awiyatar ƙushiri lamma sa'anahu an haƙƙin zaujati an haƙƙin zaujati yi alayhi mu'awiyar ƙushiri ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene haƙƙin mata ta a kaina ƙala tudimuha idza ta'imta idza ta kar a cire wannan alif ba a na'amta ba idza ta'imta wa taksuha idza tasaita kai tufafi kai mata tufafi wala tadribul wajha kar ka buji fuskarta wala tuqaddih kar ka ce qabbahaki Allah wato larabawa suna da kasaro da yawa na aibunta mutum daga cikin mummuna akwai qabbahaka Allah wala ta hajjur illa filbaiti kuma karka daurace mata sai a ɗaki ƙalar hindu ya rasulallah inna a ba su fiyar rajinun shahihun abu su fiyar mutum ne marwaci laisa yi wuɗi ma ya fi ni wa walabi ba ya iya ba mu abinda yake isar mu da ni da ɗaya kuna ji ko sai ce illa ma a kastumin wa huwa na ya adam ta ce sai abin da na ɗauka bai sani ba Ba ba mu abin da zai isa wani ya kulle kayan asito ya ce ko da bako ko ba bako to mudu ɗaya da abin kuma a yi babu ba ya ce maji ya biyu ga majin kuma a gidan to ya kace miji na haka yake min faƙa da kudi ma ya tafi ki wa wadda duk ki ki ɗauki abin da zai ishe ki da mutu ƴaƴanki amma bil ma'ruf karki zarce kuma karki kauna hada ya dunya ala anna zawja idan lam yusir li zawjatihi ma ta tabi ilayhi wala yana cewa idan miji bai wadata matarsa da abin da take bukata ba la an ta akhudha ma yuniha bil ma'ruf ta samu ta karbi abin da zai ishe ta bil ma'ruf bila israfi wala taqtir babu barna babu qawl لانه يحرم التقتير والاسراف da kawo da barna suna ɗin infaki wa gairihi a wurin ciyarwa da waninsa mai da hukukin wajiba daga cikin hakokin wajiba wa wajiba ko ba da wajibin ba an hana kawo an hana barna da kawo ta'ala wa nabi da idan an faɗo lam musrifu wa lam yaqtulu wa kana bayna zalika ba. an yabi masu sakaitawa wurin ciyarwa ba sa barna na biyu mabiti wurin kwana ka sama mata wurin kwana innaha wato idza kana lirajul akthara min imra'atin idan mutum yana da mace fiye da daya daga biyu zuwa hudu yajibu alaihi inda al-jumhur al dole ya adalci tsakanin su a jumhurin malamai fil baitutati wurin kwana wa nafaqa da ciyarwa wa kiswa da kumatarwa wa sukuna da wurin zama kama sabaka zikruhu li'anna Allah ta'ala amara bil iqtisadi al-wa'idati inda khawfi al fi ziyada an Allah ya ƙayyade mana cewa wanda ya ji tsoro ba zai iya adalci fadalla hada ala annal adla bainahunna wajibun wannan ne cewa dole ne in dai ta wuce daya ai adalci tsakanin su fa in khiftu alla ta'dilu tan aw ma malakat aymanukum surat talatin da ɗaya. 31 qala aisha radiyallahu anha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu fayatil wanda na mallaka falata tanumni fi ma tamliku wala amliku ya Allah karka zarge ni akan abin da kai ka mallake shi ni ban mallake shi ba rawahul khamsatu qala al imam at-tirmidhi fi zalika yani al hubba wal mawadda abin da bai mallaka ma so a da kauna akhrij al bayhaqi an ibn abbas radiyallahu anhu qala ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم wannan ƙauli ba ku da iko ku daidaita tsakanin mata a soyayya a zuci ko kun yi kwaɗayi innal mahabbata fil qalbi la yastadi'u az an ya'dila baina zawjatihi fiha miji bai da iko yayi wannan li'annahu la yamliku zalika bai mallaki wannan ba walakin alaihi an yuhawila bi qadri imkanihi sai dai an so yayi kokari gurgurdan ikonsa Allah ya bi zalika kar ya bayyana soyayyar ta fito fili li'annahu yusabbibu al-baghdha'a wal karahiyya bayna az-zawjati zai kawo kiyayya kiki juna tsakaninsu wala annahu ya ila idon awladi wannan ƙiyayyar ma da Allah zai yi na so ya kai ga ƴaƴansu ma suna gaba أو الذرية كلها وذرية دمانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده امرأتان وأن أقيم تابي أولنس كوت يدعك فلم يعدل بينهما بي آدلت ذكان سبا جاء يوم القيامة وشقه ساقط زي دولة القيامة جيبا سدايا شيء رواه الترمذي والحاكم قال الشيخ خليل شيخ خليل يتي يجب القسم lissaujati fil mabici wajibi ya raba kwana tsakanin matansa wa in kana alwaqa shar'an wa in kana alwaqa shar'an ko da shari'a ta hana saduwa da matar aw tab'al ko dabi'a kamar mutum kamar mai harama da yake haji wacce kuma shari'a ta hana kamar mai haila dole ka kwana ɗakinta ko mai hailarta ko mai haihuwarta in ba kun yi yarjejeniya tsakanin matar. da kai cewa wacce duk ta haihu za a ba ta dama ba za a kwana a ɗakinta ba sai an kwana kaza to in an yi wannan to sai a tafi akan almuslimuna ala shurutihim illa shar'an ahalla haraman aw harrama halala wa zahiru wa na'am wa yajibu eh, al-qasmu bayna az-zawjati fi al-wad'i wa la yajibu daidaita saduwa tsakanin mata bai bai wajaba illa bi qasdi idrari sai dai mutumin da ya nufin ya cutar da ɗayar ka kafihi ta tatawaffara ladzatuhu lil ufura. sai dai idan da ya yace bari ya kisa duwa da wance a yau don gobe ya kai wa waccan ƙarfinsa gaba ɗaya ya yi haram sai ya ci alai karkul kafi li'annahu idrar wa qala aidan imamul eh, khalil yace yajibu alqasmu ala Mariri, ko ba ka da lafiya ka raba kwana tsakaninsu su illa an la yastati at-tawafa alaihinna sai dai in ba shi da iko ya tashi daga wancan daki zuwa wancan li shiddati maradihi ko tsananin ciwo wa yuqimu inda man sha'a idan ciwo ya kai ciwo to zai iya kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi jinya a dakin Aisha kuma duk aka yi ittifaki wani tibar raba kwana ana so a fara shi da dare ana so a fara shi da yaushe da dare idan akwai wani abu da kake yawo da shi a ɗakuna idan aka kwana kuna ji aka yi ni rana ta faɗi in kwana ɗaya ɗaya kuke yi to ka fita daga wannan ɗakin in rana ta faɗi idan da da buta kake alwala to da butar wancan ɗakin za ka yi alwala ta sallar maghriba zuwa isha'i har a kwana kuma a yi ne idan rana ta fata faɗuwa to ka bar wannan ɗaki ka koma na gaba in bibbiyu kuke yi in uku uku kuke yi in mako mako kuke yi in wata wata kuke yi yadda duk kuka yi sharaɗi kowa ya amince ya yi sai dai inda aka yi sabani shin wani ce bibi za a yi su uku suka ce duk a yi biyu mutum ma ce na yadda a yi biyu sai ɗaya ta ce ita ba ta yadda ba ɗai ɗai za a yi wallahi natan za a bi don natan shi ne asali sai ce yau shi za ta zauna har kwana shida sannan a dawo ɗakinta to natan za a bi in an kwana uku a je ɗakinta don shi ne asali ƙunga ne ko waje su du'a'u hunna bi mahallihi al-mukhassas ko al-mukhtas bihi kuma ya halatta mutum ya yi tirada ɗakinsa keɓantacce da matan za su rika binsa ƙala ba abin ulama ina ya kunu zalika illa bi ribahun sashen malamai sun ce ba za ka yi turaka ba sai da yardar matanka kuna ji jama'a wal aula an yadhhab li kulli wahidatin li fi'lihi alayhi salatu wassalam abinda yabi kowa ya rika bin dakunan matansa yana kwana in ya gama bin wancan daki don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan shi yafi amma dai ba a wani aure ya taɓa mutuwa saboda talaka mun yi mun yi mun yi abin Allah bai kaddara zai jaruwa amma halatta amma in sun yadda in suka ce su wasu yadda ba duka sai a dawo asali alƙiyama inda zaudaci ya ƙimu sautu inda zaudatihi yau ta zuwijihi biha saba'an idan budurwa ya aura ta kwana ya kwana bakwai a ɗakinta wasa ya sarkin rasa yi ba ya kwana uku in ba zaura ce da fikir sabon annabi sallallahu ya ce budurwa tana da kwana bakwai wal sayyibi salafun ba zaura tana da uku suma ya udu ila nisa'ihi sannan kuma ya koma bin daki kamar da aka saba rawahu muslim al-mubashara ah, mubasharatu zawji hu. kwanan aure inna jima'a min al mustaraka al-mushtaraka bayn wal mar'a haqqin jima'i haqqi ne tsakanin miji da mata wa huwa min ahammi maqasid az-zawaj yana cikin muhimman manufofin aure lima tarattaba alayhi min himz an bashari bi wanda nan ne ake samu ɗan adam ya wanzu ta hanyar zuriya walima bihi min tasiri siha kuma yana ƙara lafiya ƙala ta'ala uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisa'ikum kunna libasun lahun wa antum libasun wa eh, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun suratul baqara ayatu 187 to wujubu kitmani sirri na gaba wajibi miji ya kare sirrin matarsa mata ta kare sirrin mijinta wanda jama'a ga annabi ya ce inna sharran nasi inda Allah tan yawmal qiyamah wanda yafi sharri masauki mafi sharri ga mutum ranar kiyama ar shi shine mutumin da yufudi ila mar'atihi ya lullubu da matarsa wa tufudi ilayhi ita ma haka thumma yunshiru sirraha sannan ya watsa sirrin ta tsakani akhrajahu ahmad wa muslim hukumin zauji ala zaujatihi to mijin kuma ga abinda ya wajaba ita ma mata ta ɗauka waɗancan abubuwan duka wajibi ne mu mutiyaye musu na ɗaya ɗa'atuhu fi ma ya wajibi ta yi masa ɗa'a don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu mamra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalat li janna duk matar da ta mutu mijinta yana halin yarda da ita kai ta shiga aljanna rawahu ibn majah wa tirmidhi wata wani hadisin ce idan sallatil mar'atu khamsaha wa hasara farjaha wa ada'at ba'daha dakhalat min ayi abwabil jannati sha'at idan mace ta kiyaye sallolin ta bayan imani ta kiyaye farjinta ta bi mijinta ta shiga aljanna duk inda ta so ta shiga aljanna na gaba hibzu hibzu amanatihi wajibi mace ta kiyaye amanar mijinta yajibu ala zawjati أن تحفظ غيبة زوجها في نفسها وبيتها ومالها وولدها تكيا يوعدنا أبوه وقبابها وتي أي تفيا yana da wasu abubuwa a gida dabbobi ne abubuwan suka shafi dukiyarsa a ɗakinsa kar yara su shiga kar baki su shiga ba tare da izini ba da sauro aki kiyaye shi yana waje Allah subhanahu wataala ya ce a rijalu qawwamuna 'ala nisa قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم يتي فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات ita ta kware ko mata na kware qanitatun sune masu kankan da kai ga Allah hafizatul lil ghaib ko masu kiyayewa koyayyen abu ne haqqut miji ya samu ya ladabtar da matarsa lizauji haqqu ta'dili ciki inda nushuziha idan ta saba wa Allah ko ta saba wa shari'a ko ta saba wa mijinta da sauran sabawa da shari'a ba ta yarda da ita ba to ya samu ya ladabtar da ita don Allah subhanahu wataala wallati takafuna nushuzahunna فإذوهن وأرجروهن في المضاجع وطيبوهن فإن أعطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا kun gane jama'a Allah subhanahu wataala yace wallahi da kafuna da su tsahunna fa'iduhunna wadanda kuke jin ku kaurace musu a wurin kwanciya kaurace wa shimfidar ta ba kaurace wa dakin ba hun idan kuma kauracewa bata amfana ba to ku buge su Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace bugun da aswaki bugun da me da aswaki kaga wani wani yana ban labar yace yayi matarsa dukan diya da gudana tun ya masa mata baya kaga wannan in akwai adalci a shari'a shi ma sai an farfasa masa baya baya ce wa ina fa ina dana kuma na tabu alayhin da sabila in suka yi muku biyayya to babu wata hanya kuma ta ci gaba da dukansu sai na gaba as biha ya halatta mijin ya yi tafiya da matarsa zuwa garin da yake so ya je matuƙar garin amincaccen gari ne matuƙar mijin amincacce ne banda wanda ba amincewa ba ai mun ga wanda ya je sai da matarsa ba ko mun ji labari zan ce ya tafi da ita kudi ya sai da ita amma Allah ya tona masa asiri saboda haka ya halatta ya tafiya da ita shine imamu ma imamu dasuqi a cikin hashiyatihi ala sharh al-kabir shi ma sharhi ne na muktasar ana ce masa hashiyatu dasuqi idan arada an yusafira li tijarati idan mutum ya niyya tafi kasuwanci aw ha ko waninsa ikhtara man ladi mai la bi mailihi ilaiha ya samu cikin matansa guda hudu yace inda za a je shine ingila misali ko makka ko dubai ko sai ce to wace ce ta dace da zuwa makka ko ingila ko dubai tsakani da allah la ni mailihi ilaiha don allah zai Ku gane ko eh an illa fi sabarin hasmi amma a tafiya yaki wal hajji da hajji fa yi ƙuri'u bainahuma aw bainahunna idan su bi ne kai musu ƙuri'a wacce ta dau haji dama ma'anar yadda abin yake matanka ne duka duk kana so ka kai su haji amma a bana ɗaya kake so za ka iya kaiwa ɗaya kawai ba wacce ta taɓa zuwa yanzu yadda za a yi shi ne tara su to gashi Allah ya hore mun zan biya wa ɗaya hajji a cikin ku bana da yadda Allah kuma Allah ya kawo lokaci za mu yi duka to ya za a yi shari'a ta ba ku dama kashe biyu ko dai ku ce wance ta je ku yi ittifaqi in ba a yi haka ba to sai a yi ƙuri'a a rubuta gombe-gombe guda uku a rubuta makka-makka guda ɗaya kuna ji sama sai ka biya yaro ƙarami ka ba da kanka sai ai shi yasa ya kai gaban ya aji. sai kamar yaro karami da bai da cikakken haka sai watsa musu haka ya waɗa, ya kowa ɗau ɗaya idan suka ɗauka wacce ta ɗau hajji to banar da ita za a ci me yasa haka saboda ai baɗin sai Allah ya yarda ta yiwu ba a kai baɗin ba ta yiwu baɗin ta zo ba da halin kai kowa yanzu wacce ta je da farko ita kawai ta samu to shine ake yin ƙuri'a wata ƙuwidat al-mudawwanatu bil ikhtiyar mutlaqan to Allah saka zan faɗa to wai an fassara mudawwana mudawwanatul kubra jama'a za ku ji a cikin bayanan na fi mai da hankali sosai ga fatawar mu ta malikiya saboda me saboda tsakani da Allah muna son abin da za mu je mu yi aiki da shi ne ba abin ba da fatawa kawai haka a gidanka ya kake yi shi yasa in kuka ji mafi yawa da mu fitasar da sauran littafai muke ɗebo bayani sai ce, wata uwilatil mudawwanatu an fassara mudawwana bil ikhtiyari mutlaqan cewa wai duk inda za ka je ka zaɓi wacce kake so ka je da ita ɗaya wawo ya ibn da qasim wannan shine zaɓin abdurrahman ibn al-qasim babban almajirin imam malik min aqwal al-arba'a a cikin maganganu guda hudu lil imam malikin rahimahullahu ta'ala ai ma'anar wannan al’ikitiyaru mutlaka ko ina za ka je ka zaɓi wacce kake so ta dace da wurin don Allah za ka yi zaɓen ka je da ita wal qur'atu mutlaqan an ruwaito kuma mudawwana an fassara mudawwana ayi a saki ba kaidi ko ina ka je ƙuri'a ta nuna wacce za je da ita wal ikra'u fil hajj wal jazm faqat an sake ruwaito fassarar mudawwana a yi ƙuri'a a hajji da yaƙi in hajji za a je ko za a je yaƙi a yi ƙuri'a don idan hajji kowa na so yaƙi ba mai so idan ka zaɓe ta kace a je yaƙi da ita idan kwananta ya ƙare a can ko ta rasa kafa ko hannu ko ido ta ce idan wa ce ba ya santa ya ɗauke ta ya kai ta amma idan ta ɗan ƙuri'a zuwa yaƙi aka kashe ta ita ta ɗauka to ya ce an yi wato a yi ƙuri'a a wurin yaƙi da aikin hajji kaga umra in ka ce hajji umra ta shiga kuma shiga ba to wal iktira'u fil ghazwi faqat suka fassara mudawwana akan yi ƙuri'a kawai a aikin hajji a wurin yaƙi kawai qalat al mudawwanatu in rada zautu safaran ikhtara min nisa'ihi wahidatan li safari ma'ahu irin mudawwanan yadda yake to ana bari mu tambaya kai malam ya zuwa tafsiri zuwa tafsiri abinda kowace mata take so a je da ita ne ko kuma abinda ba a damu da shi ba ne an mun kiru kuwa amsa nake nema mai a tsaye ma masu hukuncin aikun sai kowa ya san yadda gidansa yake idan kowace mata tana so a je da ita gun tafsiri to mafi kyan zaman lafiyar ka yi ƙuri'a in ba su amince a tafi da wance ba don nan ne adalcinka zai bayyana jama'a mun gari wa zahirin zakhira zakhira shi ma littafi ne wanda yake mai inganci da ɗaɗin littafi na malikiya ya dula ala ana haza mul al wanda ya magana ita ce shahararriyar magana jama'a mun gane alkhatama الحمد لله رب العالمين هذا ما يسر لي الله جمعه في هذه الندوة العلمية لهذه السنة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصا لوديه الكريم وأن يتقبل جميع أعمالنا الصالحة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ويغفر لمؤسس هذه المنظمة الميمونة الشيخ إسماعيل إدريس ابن زكريا ومشايخه وأن يرفع درج درجاتي خليفته الأول فضيلة الشيخ محمد أثاني يحيى جنجر رئيس مجلس العلماء لجماعة الإدارة البدع وإقامة السنة ورئيس الإدارة الشيخ عبد الناصر عبد المعيد آه، ومساعديه والمدير العام للإسعافات الأولية الحاج عيسى وزير محمد قنبي ومساعديه وكل من يرفع راية الإسلام من الرجال والنساء أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين كذا كذا حمزة آدم عبد الحميد ثبت المصادر القرآن الكريم فتح الباري شيخ صحيح البخاري للحافظ أحمد ابن علي ابن حجر الأسقلاني طبعت دار الفكر دار الفكر هكذا نبي نأكو آه، الترجيب والترهيب في الحديث الشريف تأليف الإمام الحافظ ذكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري طباعته داري فكر كما داري فكر سكبوكا نوقب جواهر الإكلي شر اللامة آه، خليل في مذهب الإمام مالك الشيخ للشيخ الثاني عبد السميع العابي الأزهري إباعة الفكر هاشية الدسوطي على الشرح الكبير إباعة دار الفكر fikihu sunna li sayyidi sabiq ribaat dar al haka a ƙarshe dole auren nan addini ne auren nan ibada ne duk wanda ya yi auren nan to matar ita ma kar a ce a mazan ita ma lokacin da mijinta zai fita ta zamanto ta mishi addu'a ta alheri matan sahabbai haka suke yi za su tari mazajensu a lokacin da suka rako su har lokacin da za su fita abin da za su faɗa ya kai wa ne ka je in Allah ya sa ka tafi ka samu halal ka kawo mana in baka samu halal ba don Allah kar ka kawo mana haram dan nasbir bi ju'id dunya wala nasbir ala azaballahi yawmal qiyama mata su zamanto masu yin haka ga mazajen su zamu yi hakuri da wannan yunwa ta duniya amma ba za mu iya hakuri da azabar Allah ranar tashin alkiyama ba saboda haka lallai da mazan da mata babban abu shine mu ji tsoron Allah mu karanta namiji ya san haƙƙin matar shi kan shi matar ta san haƙƙin mijinta a kanta in aka yi wannan za a zauna lafiya kuma lallai wannan samina wallahi wanda bai zo ba shi ya kamata a yi wa jaji ko da akwai kaset wanda ya kalli bidiyo ko ya kalli al-irshad to zai ga wannan karatuttukan da malam yayi yana tuna yana zauna aka yi kar ka zamanto cikin wayanda za a sa su a cikin wani mutumi da malamin ya gaya mana abin da ya faru da shi ya zamanto duk abin da za ka yi man abila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wani ya faru wani mahaukaci abin da yake faruwa da shi yana zaune duk wanda ya zo wucewa iya abin da mahaukacin nan yake faɗa abin da zai faɗa wanda ya ba shi sadaka na jahiliya wato sai wannan magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da malam ya rubuta ana cewa Anas ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ummi أم ila imra'atin wa qala unziri ila urqubiha to wannan kalmar ta bani sha'awa ga abin da waɗancan suka rubuta lokacin jahiliya sai musulunci ya zo ya tabbatar da wannan wancan kalma wani bawan Allah ne a musa ina cewa ha wajna tazabiyin wa saqana amatin wa isra'u sirkanin wa taqribu tanfuni to abin mamaki laha isi laha wajnata shi yana siffata mace ce mace ce yake siffatawa matarsa ce ba matarsa ce bai babba ce ta yana siffata ta yana faɗar kyawunta yana ganin darajarta ya ce tana da wani kundukuki irin ke kuncin barewa ka san barewa nan na ta yana da kyau da wani ɗan zane ya ce to wannan mata kana da ona a mutu ga mai yanke ma shine agara wanda ne ya faɗa irin ta eh, jimuna ka san ba ka kaura ce. to wai idan kana so ka samu mace kar ka samu kutur kutur kafa wai ka samu a mutu Allah sawake ko wannan babun da ya kamata faɗa bane da akwai sabari kamar yadda wani ya ce wai ah, yanzu wanda suke bukata aure su yi aure to yan uwa musulmai idan muka lura da wannan ashe akwai abin da yake faruwa na maganganu a lokacin jihadiya, sai ka ga musulunci ya zo kuma ya tabbatar da shi bisa ni'ima ta musulunci bisa ni'imar da Allah ya kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan mata wa isra'u firqani wa taqribu tafili ga gaggawa idan tana tafiya ka ce irin gaggawar tafiyar kura sannan ga gajeren taku irin na yanyawa haula wala quwwata illa billah to kaji fa zaka ne ba Haka bakal to mana an asaka mata alkhairi wannan ya ba mu dama cewa ashe idan zamu nema to sai mu lura Allah ya sa mu dace duniya da lahira Allah ya ba mu matan aljanna mu kasance cikin jannatul firdaus da rahmarsa mala Allah ya saka muku da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah Allah ya saka da alheri ku da mafi wani abun sai dattawa da yawa yanzu wanda zai zo shine kwanan a shek adamu girba muhammad shugaban kwamitin masallatai yana da na ƙasa da ƙasa yana da ta cewa ai talikin ya zama irkaniya saboda haka ba zai talikantu da garaje haka ba domin ya kamata wanda zai zo duka ya yi tali ni ba taliki zan yi ba wato na so in ce da ma dai waɗanda ake kiransu walimomi ɗin nan da wannan takarda suke karantawa wallahi da an samu fa'ida mai yawa maimakon mutum ya je ta rudu ya ta rudu in ya karanta ko da rabin takardar ne wallahi za a samu fa'ida sannan akwai shafin da malam ya faɗi abin da za a bai wa mata sai aka faɗi nama kuma nama na ya ce ma marratan ba da marrati amma dukanku wasu a zalume ne sai wai shi ba zai ba wai wai don me za a ce a ba mata nama to ya kuke so abun mamaki na wani wani Alusunna. sunna ba za ka ba matan ka nama da an ce laham marrata mara yu yu yu yu yu yu ya ka digi bol in ya rude wai wai nama kuma nama kuma nama to nama salamu alhamdulillah yanzu sai ba shi tima shi ma yana da abin da zai ce to alhamdulillah muna wa Allah godiya madaukin sarki da muka zo ƙarshen wannan samina tamu ta wannan shekara muna roƙon Allah ya karɓa mana wa'annan ayyuka wannan fefa da malam ya gabatar da ita muna roƙon Allah ya saka masa alkhairi kuma kamar yadda shekwa da almugiru ya faɗa cewa a wurin walimomi da za a ɗauki wannan takarda ana karantawa da an samu fa'ida mai yawa dalilin da ya ya faɗi haka domin abin da yake cikin iziya an ɗauko shi abin da yake cikin risala an ɗauko shi abin da yake cikin askari an ɗauko shi abin da ke cikin muktazar an ɗauko shi duk wanda ke karanta wani littattafai to ya tabbatar da cewa an yi ga karumin aiki a wannan wuri saboda haka muna roƙon Allah ya amfana da mu wannan abin da muka ci kuma wurin da aka yi ishara to kamar yadda shi malam faɗa je duk wa'azin ka ba da shi ake yi ba ka faɗa to ka yi ƙoƙari ka gyara tun daga yanzu kamar yadda aka yi bayani na cewa akwai sayan mai akwai sayan sabulu akwai kitso akwai lalle to wannan duka mutum ya sani haƙƙinsa ne domin daga cikin mazaje akwai wanda yake haƙƙin ciyarwan ma in ya kawo masara sai ke sauran kuji da kanku ƙwarai da gaske saboda haka ya kamata a tashi a karanci dokokin musulunci don a amfana da shi saboda haka muna fata waɗanda suke ƙoro wa matansu a wajen abinci abincin da ya kamata ba su kwano uku a ba su kwano biyu wai dan mako to wannan yana jawa kansa bala'i ne domin ciyar da su kamar yadda Allah ya ce addu'a ne mai kyau saboda samun arziki ne a wajen Allah saboda haka abubuwan da malam ya faɗa mana nan tsantsan shari'a kuma wanda ya ɗauki wannan insha Allah zai samu sauki a matsalolin iyali in kuma malamin walima ne ya sashi a cikin jakansa duk inda ya je in ya bi wannan doro to kaga ya karantar da mutane tsantsan abin da ake bukata saboda haka muna fata ubangiji Allah ya maimaita mana wannan kuma ya amfanar da mu za mu tsaya a nan sai kuma in Allah ya kai mu gobe za mu zo mu dora dan ƙoƙarin rufe wannan aiki mai albarka wasu alaikum wa ta'ala wa alhamdulillah mun kammala sakataren coordinator bismillah so alhamdulillah Allah saka da alkhairi